Masu kallon mu barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na rayuwar fitattu tare da ni Fa'iza Shehu. To yau shirin namu ya yi babban kamu saboda mun samu babban mashahurin wato ɗan fim wanda aka sani da Aminu Aliyu Sharif wasu kuma suke kiran shi da wato Momo. Malam Amina Ali Sharif barkan ka dai da zuwa cin wani jirgin. To barkan mu dai. To a mutane sun dai fi maka momo ni ina so ma in san shin menene asalin wannan sunan momo tukunna ma. A sunan momo Muhammad kenan. Amma lakabi ne na fim wanda sakamakon shagwaba da yaron yake a cikin shirin mahaifiyarsa take kiransa da momo. Oke. Eh, sunan sunan fim ne na karakta din da aka yi a ciki hmm, na gane hmm. kusan kenan za a iya cewa ma fim da eh a wannan lokaci gaskiya mutane eh, sun ya da su matuka mm-hmm. da yawa tun da ina jin a dan wannan lokuta shine farko-farkon fim wanda aka fara wanda ya danganci irin labarin na shagwababban yaro makamacin haka to da yawa da suka fara kallon fina-finai a lokacin da wannan sunan suke lakaba man suke kira na a wannan lokacin to kafin dai mu ci gaba za mu so mu ji irin ɗan takaitaccen tarihinka saboda masu kallo su ɗan san wane ne Amina Ali. To alhamdulillah ni dai an haife ni a jihar Kano a karamar hukumar Gwale kuma na taso na yi makaranta na yi Gwale Primary na yi Kano Capital School na yi rumfa college na tafi bayero university daga bisani kuma na fara harkar fina-finai na karanci fannin siyasa bayan kuma karamar diploma da nake da ita a al'amarin da ya jibanci laifuka wato crime management and and uh, policy ne what it is abin da eh. so kuma na yi karamar diploma akan harkar computer sannan na yi ita ma wata diploma ta shekara daya a kan legal studies ashe dai law enforcement agency muke da shi kawai a gidan nan naka a'a <laughs> ni wadda dina to karatu da yawa din na rayuwa na sanin mu'amala yau da kullum ne hmm. ko da baka abin nan ba zai taimaka ma rayuwarka wajen sanin yadda zaka tafi da al'amura bayan wannan akwai wata diploma ta shekara daya ta kan legal studies mhm. wanda na gabatar to bayan wannan ah, ban fara aiki ba a lokacin mun shigo harkar fina-finai inda na bude kamfani na daga bisani muka haɗu da dan uwana muka haɗu muka bude ibrahima production bayan mun fara fim a hankali a hankali kuma sai na fara shiga ina fitowa a matsayin jarumi tunda ni na fara a matsayin marubuci ne daga baya kuma na koma mai shiryawa tun kafin ma ka fara um, fitowa ke na matsayin jarumi ka goma mai shiryawa? Ni da man shirya fim nake. Sai da aka zo za a yi wani fim mugun nufi. ku shi ne nake dan shiga kaɗan fitowa ɗaya biyu haka. Lokacin kuma da za a gabatar da hukuma shi ne kuma a lokacin na shiga. yanzu misali a wani shekara kenan ka fara fina-finai a To na fara fitowa a fim ina jin kusan a shekarar alif tara da casa'in da bakwai zuwa da shida haka dai a cikin wa'annan lokuta an daɗe tun ina ɗan fitowa ana ɗan rubuta a lokacin to a tun da na ga abin naka kusan kamar daga rubutu ka fara ka zo kana shiryawa kuma ka zo ka zama jarumi to a duk wa'annan mataki na rayuwarka a matsayin muhim a wanne ka fi so ko kuma in ce wanne ka fi jin daɗin gabatarwa idan za a auna